وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم الكريم المنان الحنان فالتقوى مفتاح الخير في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا وأسعدنا بالتقوى ولا تشقنا بالمعاصي والآثام عباد الله إن ربنا وخالقنا ومالكنا إنما أوجدنا على وجه البسيطة لنحقق شيئا واحدا وهو الإبادة هذا الشيء هو الإبادة وهي العبادة والعبادة اسم جامع لكل ما أراده الله ربنا من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة من أكل وشرب ولبس وإلى كل شيء لأن الله ربنا وخالقنا إنما خلقنا من أجلها قال عز من قائل عليم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في سورة الذارية من أجل ذلك من هذا وذاك فإننا على وجه الأرض فقط لتحقيق الغرض الرباني الحقيقي السماوي العبادة لكن العبادة لها مظاهر بعض من الناس يخطي حيث أن كثيرا منا يقصر ويضيق دائر العبادة في الشعائر التعبدية ويظن أن الإبادة في أن تقول كلمة الشهادة فقط نعم لابد منها ويرى البعض أن الإبادة مقصورة في أن تصلي كل يوم خمس مرات نعم لابد من ذلك ويرى البعض في الطرف الآخر أو الآخر أن العبادة إنما أن تصوم في رمضان إذا حل الشهر والهلال لا بد من ذلك لكن هذا خطأ ويرى الآخر أن الإبادة محصورة ومقصورة في أن تحج فقط وأظم في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وأتم الحج والعمرة لله يظن هذا الظن أن الإبادة مقصورة هنا هذا خطأ أيضا وفي آخر المطاف يظن البعض أن الإبادة في أن تؤدي الزكوات الزكوات السنوية النصابية أقول هذه الأشياء الخمسة تسمى بالشعائر التعبدية شعائر تعبدية إنها علامات تدل على أن العبادة موجودة لكن حقيقة العبادة فوق ذلك العبادة كما ذكرت آنفا اسم جامع لكل ما أراد الله حتى الابتسام في الوجه عبادة أن تلقى أخاك المسلم وأنت مبتسم عبادة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق عبادة يقول الشاعر وكن بص وكن بشا كريما ذا انبساط وفي من يرتجيك جميل رعي أكلك باليمين عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم برواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلأقها أو يلأقها متفق عليه إذا الإبادة حتى في الأكل أي نعم ومن الإبادة أيضا ألا تحمل الغل والحسد والضغينة ضد المسلمين في قلبك في شريان القلب لابد أن يكون القلب قلبا سليما مطمئنا تجاه إخوانه هي أيضا عبادة ومن الإبادة أن تكف الأذى عن إخوانك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج البخاري ومسلم برواية عبد الله بن عمرو بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كف الظلم عن الناس وعن المخلوقات حتى الحشرات والدواب من العبادة ومن العبادة عباد الله أن تكون عفيف اللسان لا أن تكون شتاما طعانا لعانا لا أخي الكريم لابد أن يكون اللسان لسانا ذربا في الطاعة لأن اللسان عضو من الأعضاء الربانية الموهبية وهي نعمة عظيمة وربنا أمرنا أن نؤدي شكر النعمة فقال وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سورة إبراهيم الآية السابعة بعد العشر إذا العبادة هي أوسع مما يظن البعض دخولك المسجد قدم اليمنى عبادة خروجك قدم اليسرى عبادة وعكس ذلك عند دخول الدورة المياهية شوف العبادة حتى تقليم الأظافر عبادة نتف الإبض عبادة حلق العانة عبادة تقصير الشارب عبادة عفاف اللحية عبادة النظافة عبادة الله أكبر قراءة القرآن الكريم العظيم الجليل وخصوصا في الأيام الرمضانية والمواسم الرمضانية من العبادة ألستم معي؟ كلام واضح قراءة القرآن وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وقال في مكان آخر وقارئه المرضي قر مثالك لترجي حاليه مريحا وموكلا رحم الله الشاطبي في أبياته الطيبة الممتعة وقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق المحارم تكن أعبد الناس شوف الإبادة ثانيا وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ثالثا وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا رابعا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما خامسا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب هذه تبين لك بيانا شافيا كافيا جليا أن الإبادة عبارة عن أشياء أوسع من تضييق الناس لها وما خلقنا إلا لتحقيق الإبادة ومن الإبادة حتى النوم إنك تنام لتكون نشيطا في الإبادة وجعلنا نومكم سباتا والسبات هو القطع الحركات تنقطع حتى تستجم وترجي إلى نفسك القوة النشاطية والبنفسجية حتى تتمكن من إيقاع العبادة كما ينبغي ومن العبادة الوفاء بالاهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان إيش مسؤولا ومن العبادة أيضا أن تكون صبورا صابرا قال تعالى كما في سورة الزمر الآية العاشرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يقول الشاعر صبرت ومن يصبر يجد غبط صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم الصبر بالصبر الله أكبر فاق الأشياء ومن العبادة أن تكون متواضعا لا متكبرا لا تتكبر ولا تتبختر ولا تتغطرس كن رجلا متواضعا إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي ومن العبادة أيضا أن تكون لين الجانب أي نعم لا أن تكون غشوما صاحب خصومة في كل فلتة وفي كل لفتة ألستم معي؟ أن المنافق له آيات ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر محل الشاهد ومن العبادة أيضا أن تربي أولادك على كتاب الله منذ الصغر علموهم القرآن الكريم العظيم الجليل علموهم السنة علموهم الاتيان إلى المساجد الجمعية الأسبوعية والصلوات الخمس قال تعالى في التحريم الآية السادسة قوا أنفسكم وأهليكم نارا ومن العبادة أيضا أن تعلموا أولادكم صلة الرحم تنقل أولادك من أبوجة إلى كانو إلى زنفر إلى قصو مثلا لصلة الرحم هذا من أوكد المؤكدات ومن أوجب الواجبات يا عباد الله لذلك لا ينبغي لأي, لأي بكر وزيد وعمر من الناس وهند من النساء أن يقول إن العبادة فقط في يعني الأشياء الخمسة قواعد الإسلام لا هذه تسمى الشعائر التعبدية أما العبادة أوسع دائرة من الشعائر كما سبق أن ذكرنا وأشرنا إلى ذلك يا عباد الله ما هي الأشياء التي أدت بنا في الفتنة بنيجيريا الاختطاف والقتل والسرقة والنهب وإراقة الدم والكذب وعدم الشفافية في الأمور السياسية والاقتصادية والعامة والخاصة أنا أقول إن الجواب في الآية الثالثة في الآية الثلاثين من السورة الثانية بعد الأربعين من الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بموجودين في الآية التالية نسأل الله رب العالمين أن يؤمنا بالطاعة وأن يحسن أخلاقنا أن نكون صالحين مطيعين مطبقين للسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah allah mahalicci sarkin baiwa mai kowa mai komai mai bayarwa mai kuma hanawa mai azurtawa allah ka azurta mu mai kuma talautawa allah ka ka talauta mu tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi muhammad wanda ya mace ba ta taɓa naƙudar mutum irin shi ba ba a kuma sake ba kuma za a yi ba saboda daraja ce girma ne allah ya ba shi alaihi salatu wassalam allah ya umarce mu da yawaita mai salati musamman ranar juma'a allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 33 aya 56 inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan gaisuwa ta kai zuwa ga sahabban shi da alayen gidan shi da mu gaba da yan uwa masu albarka masu daraja kuduba ta sunanta kuna iya sa mata suna wato ibada yadda take ina kenan al ibadatu kama hiya ibada yadda kuka ce yanda take hausa ce yadda ku aje yadda ku ce yanda hausa kenan ingantacciya ba wadda ta gamu da matsala ba makasudin shigo da wannan maudu'i saboda mu dama don ibada muke rayuwa in ka kalli kafirai والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم kafirai su ci su sha su gwangwaje kamar dabbobi wuta ce makomansu to kai ba haka ke ba wata narar lati uiddat lil kafirin haka Allah ya fara cikin suratu Ali Imran aya 130 zuwa 102 ku ji tsoron wutar da dan kafare aka tanade ta kenan ba dan kai ba to mu dan ibada muka zo duniya shi ku kafiri ya ci ya sha baya shayin zina baya shayin giya baya shayin taba lokacin da aka ce musulmi na abin da arna ke yi wayo Allah mun shiga uku Allah kuwa suna zuwa gidan rawa muna zuwa suna shan giya kuma a ganmu a wurin suna bin mata kuma a ganmu wurin tambaya nake ya kamata haka abadan suna cin riba muna ci la ya akhil karim to sai mu zo dama fikon mu da su mu mun ce Allah mun ji mun gani kai za mu bi sai muke so mu nuna kamar ƙarya muke yi astaghfirullah alazim shi yasa ya ce abin da ke faruwa da ku ku kuka janyo makanku wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir can cikin sura mai lamba 42 kenan suratul shura aya 30 daidai to yan wa masu daraja in ka ce ibada ibada ma'anarta suna ne gamamme ji al'imam abu taymiya Allah ya ramshe shi suna ne gagarabado da ta shafi duk abin da mutum ke furtawa duk abin da mutum ke aikatawa fili ko a sunan shi ibada ashe hatta ka sosa jikinka da ke ma kaikayi ibada ne domin ko ba komai za ka ji daɗi allah ya baka farce kasosa wani hannu nashi dungu ne sai dai goga kenan sai ka gode ma ni'imar farce da ke sosa kaikayi in baka gode ba baka yi ibada ba don ka san ibada komai na ciki daga nan za ka iya tattaki sunan gwanon dawaki ina tsammani za ka tashi daga dawaki ka tafi harin yanya in ka ga dama a kafa don kana da karfi wani kuma a kike ake tura shi allahu akbar kuma shi ma bawan allah ne ka bawan allah ne ba laifi wa allah ba haka mai duka ya ga dama sai ka gode mai kan ni'imar tattaki shi ma ya gode masa kan ni'imar abin da ya jarabe shi da shi jalla jalaluhu ka fahimci ibada waɗanda ke ganin ibada kalmar shahada sallah so biyar azumin ramadan hajji zaka na gaskiya ne waɗannan ba a kiransu ibada ana kiransu jigon addini sunansu ash-sha'air ta'abbudiyya sha'air wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha taqul ma'ana alamar dikir ibada tana sune kamar foundation na samar ibada sune jigo amma ibada fadin ta yafi haka kallo ibada ne shaƙa ibada ce shiga ban ɗaki ibada ne fitowa ma ibada ce neman aure ibada ne kwanciyarka da iyalinka ibada ne cin ruwa ibada cin abinci ibada ya akhil karim Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu cikin suratul zariyat sura mai lamba 51 aya 56 bakwai takwas ban halicci aljamba da mutum ba sai don su bauta to kiran makasudin zuwa bauta ma Allah ta wata wa tun tunda dan bauta ne ashe kuskure ne ka ɗauka ibada kawai shika shika musulunci bin la hatta kwanciyar ka ibada ne kana iya kwanciya ɗauki gawa gobe shi yasa muke cewa bismika Allahumma amutu wa menene wa ahya Allah gani nan ina mutuwa domin bacci mutuwa ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha can cikin suratul furqan aya 42 kenan ibada na da faɗin gaske karka ɗauka ta taƙaita ta tsuku cikin abu guda biyar babban kuskure muke yi shi san ka tashi neman aure ibada ne ka yi istikhara ba kyan fuska zai ɗebe ka ba ina kyan addini ina kyan bin Allah ya ce laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna innal jamala jamaluddin wal adabi The actual beauty in Islam, the actual beauty is the beauty of morality, the beauty of God consciousness, the beauty of obeying Allah the Almighty. My khutbah, my sermonization, talks about the concept of ibadah. Ibadah is the totality of whatever you do in terms of eating, drinking, walking, whatever you do should be character of ibadah. If you feel you think ibadah is just to pray five times a day, you are dead wrong. Ibadah is much wider, more encompassing than this. You are drinking is washing. are walking is washing. Your political participation is washing. <coughs> Applying to university for a course is washing. So it's much wider than we usually envisage it. This is my brief translation because I was told I should use English. The Imam told me this one. Okay, wannan a takaice kenan saboda ya bar labari kila akwai da ba sa jin Hausa in ba ka babu dalilin suna yi turanci amma yawanci ibada ai ba ta sace kadai ba ta kowa da kowa ce shi ne dalilin kawo wannan kenan a takaice sannan kuma bayan Allah daga cikin ibada akwai haƙuri a cuce ka ka kau da kai ba wai ba za ka ɗau mataki ba ne hmm, kai haƙuri ne kawai saboda lada babba da Allah ya rattaba kan masu haƙuri a cikin sura mai lamba 39 suratul zumar aya ta goma Allah ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab innama lil hasr wal qasr masu haƙuri kadai ana in ka so ka ce tudado zundumo musu lada ne babu iyaka kuma ya gaya mana a cikin suratul baqara aya 157 yake cewa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-thamarat wal-anfus wath-thamarat amami wa bashir as-sabirin suwane ne ya rab alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sai ce ulaika alaihim salawatun min rahimu rahama aulaika humul aulaika humul muhtadun za mu jarrabe ku da kaza da kaza ya lissafi hasarar rai amfanin gona tsoro don yunwa mai bishara ga masu haƙuri waɗanda in musiba ta same su ba sa cewa wayo Allah ya zami da rayuwa ya za ka yi da rayuwa ga yadda za ka yi sukan ce inna lillahi dama mu kayan Allah ne kuma zai abin da yake so da kayan shi ah, yau kai kai abin da kake so da kayanka ballanta na mamallakin ka kai da kayan naka kuma zuwa garin shi za mu koma kuma ya ce wattaqu yawman na fi ila su thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la yuzlamu aya mai maitan da 81 a cikin al ashe kenan haƙuri ma ibada ne riƙon amana ibada wani mutum ya ce ya rasulallah alƙiyama yau shere ne zala sai shiru bai tanka mai ba sabai suka ce kila annabi bai ji abin da ya ce bane wasu suka ce a ya ji baya son ya amsa wasu suka ce ya ƙi jini irin wannan tambaya ne can sai ce mani sa'il wai ke tambaya kan tashin kiyama ana ya rasulullah kaji fa ana ya rasulullah ana sa'il an sa mata tuqam wa mata taqu sai ce kaga duk ranar da aka fara cin amana to ku tabbatar kiyama ta zo sai suka ce ai suna da kishirwan samun amsa sai suka ce to ya manzon Allah cin amana kamar yaya sai ce duk lokacin da aka ɗauki matsayi aka ba wanda bai cancanta ba idha da al'amru ila ghairi aliya fantadhir sa'a fi sahih bukhari al ya ambaci hadisi cikin at kenan cin amana yau ko ana cin amana sosai cin amanan iyali cin amanan yara a bar su da telebijin suna kalan arewa 24 da kasantar da ke ciki ma kuke biyan kudin mata wasu ku kuke sayan ainihin video kasar kuna sa mai ayyanmu arewa 24 na faɗe ta ne saboda illan da ke ciki gidan ba da masu idan ku ji da kyau mun sabon da ke faruwa da kwana ɗari ko ma kwana dubu ne ko ma kwana nawa ne yukhribuna buyutahum bi aidihim suna rusa gidaddajin su mabannata almajiran yahudawa ne da sunan tarbiyya wallahu yashhadu innahum lakadhibu cin amana amana gun aiki an yi da kai zaka je gun aiki karfe 8 baka zuwa sai karfe 11 kana cin amanan awa biyu sannan ka tashi an ce za ka tashi karfe hudu kana tashi karfe biyu kuma ka fi kowa zare ido da zuru-zuru kana jiran ka ji alat na biya ka bayan ka ci amana cin amana teloli su yi gizon dinki musamman sallah karama ta karato sun san ba za su iya ba amma kudin suke bukata flus jibi flus su yi ta ƙarya da Allah kai hakuri ne ba ta ɗauke wuta dama nufin ba ta ba da wutar sai abin yi masa daidai wa faƙa shannu tabaka kawai ko su ɓoye yadiddikan da suka rage su ɓoye ba fa nashi ba ne kayi ɗinki an biya ka yadin da ya rage ko da falta tara ka bashi kayan shi abinda ka rike ka sake ɗinka ka sayar haramun ka ce. ka ci kamaya kamaya da kajama kajama dan ba naka bane ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratin an taradun minkum wa la taqtulu anfusakum inna lakana bikum rahima aya 29 sura ta hudu an-nisa kar ku ci dukiya tsakaninku da ɓanna yana daga cikin wani duk cin amana ne sana'arka casar shinkafa kana da rice mill an kawo shinkafa ka cashe sai ka rike buntu ɗin kama ya kaci haram don ba ka bane muddin mai shinkafan ya biya ka tattara na aya in mai aikin ne ce rike na baka fakulu cin amana ka ɗauki mutum kila ba shi da lafiyar kafa yana fama da ciwo akan za kai shi ibadan kuna zuwa ainihin mokwa ka ce da shi ta waje zan muku juye ne baje cikinmu wasu ba su ma damu laifi suke yi ba Allahul musta'an wa alaihi tuklan ta za mu ce mu yi imani da annabi muhammad na haram ya yi tsaya ta kuyi sai da giya ce babu komai ka biya ka je umara allah ya shafe na'am na'am za ka sha mamaki astaghfirullah ta yi karuwanci ta ɗebi kuɗin kawon ta tafi ibada wai Allah ya karɓa mata ya Allah gafur rai na'am kuma shadidul iqab ne a lokaci guda yana daga cikin ibada wato cika alkawari yana daga cikin ibada haɗe fishi a ɓata ma ka daure والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wala haibul muhsini masu karya fishi su yi mutane afuwa Allah na son masu kyautatawa Allahumma ja'alna minal muhsinin in lokaci yayi ku yi min ishara kar ku yi magana dan ban da agogo ashiru alai a ba ku sa masha Allah yan uwa masu albarka ibada aba ce mai faɗin gaske to kuma akwai wata ƙa'ida ta malamai da suke cewa ƙa'ida usuliya suka ce al'aslu fil ibadatil manna wata waƙuf illa bidali in dai game da ibada ne to ba a yadda kai ba sai akwai dalili misali mun zo sallar juma'a e Allah ne ce mu zo ya ayyuhal na amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bai kenan mana al'ummi karara? ya za mu yi sallar annabi ya koya mana kuma ya ce sallu kama ne, usalli amma in wani ya ce to bayan juma'a mu tsaya maɗu mu yi ta tsalle bauta ma Allah sai mu ci wannan bid'a ce don ba ka da shi a gidan musulunci ko ya yi sallah ya ce salati goma ga annabi sai mace ce annabin baya so don bai karantar ba sallah dai kayi ibada wannan kai ka karo kuma za ka ɗauki nauyin bala'in kyama ta tsaya kuma za a bi ka ba ibada ba ta son gwalangwaso da iyawa saboda in ka kirkiro kamar kana tumar annabi ne oh, ga wata hanya annabi faɗa ba abin abinda kake nufi kenan shi yasa imam malik ke cewa duk wanda ya kirkira abu ya soka a addini yana da'awar annabi ya kha'inci risala ne kuma Allah mai ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al ka yadda abin na kumarce ka in baka yi ba to baka yi ba Allah zai ba kariya Allah ba shi mutane kafirai can cikin almaida kenan yan uwa masu girma ibada ka'ida ta ta farko an ce ka yi ko kai ne mutum yana ganin ka a mota kana fakin sai fara watsarwa yana wankewa ya ce biya ne sai ka ce na saka ban saka ba ya zo gidanka ya kwashe kayanka ina za ka azan maka wanki ne na saka sai ma a tome shi da sata to a rayuwa sai an ce ka yi amma kai mai bid'a sai ka shigo da abin da Allah bai ci a yi ba kuma kana ba wa wahalalai irin ka wallahi shi duk malamin da ya koya mutane bid'a ya zalunci mutane bar mu inda annabi ya aje mu idan karantar su bata ishe ka ba je ka kikiro naka magana ta kare amma kar ka ci addinin Muhammad kake kuma karka ce ba za a yi raddi ba ka ce an taba ka kai ka taba addinin ai yayi bai yi ba to da Allahu akbar da Allahu a'zam duk ɗaya ne duk ɗaya ne a'zam mafi girma aka mafi girma amma wanne aka ce mu yi ashe addini ba a wasa da shi a tsayuwa a tsaye sai na fara karanta attahiyatu lillah ba ta yi ba fatiha zan sura ba ta hiya a sallah ne akwai amana ne mahallin to ya mutum sai zama yana da wayo a duniya addini zama kidahumi ka kirkira mu ka ce kuma annabi ne kai masa karya ka ce ai ka fahimta idan mutum ya zo gidanka ya ce assalamu alaikum sai ka ce da shi allahumma rabbana walaka hamd shigo ka amsa sallama babu allahumma rabbana a musulunci ne ta za ka zama ke dahumi sai ka yin loma to sai ka ce bari in tura a ci duk rami ne bishimila tura za ka sha mamaki rami ne baki ma rami ne amma haka mai duka ya tsara ka sai a take ka ga misalai birjik sai mutum ya zama dahumi ya yi ma addini wasa aka ce maka musulunci kiristanci ne kinsa ne ke canza komai ba ku san sun ce a cikin bible littafin st john 3:16 a cire wannan wurin ba saboda yana magana god the son annabi isa son suka ce son son mata america suka yi zanga-zanga suka ce dame za ci gaba da cewa annabi isa ɗa ɗa ɗa zama ne yancin mata ne ina matan su ma a bible ne ka fa sai malaman cuci suka ce kai matan nan kun yi gaskiya ka fa idan allah ne ya ce ɗa yake so ka isa ka canza mai kayan shi sai suka kafa kwamiti a bible america mai suna ainihin rsv suka canza john 3 je ka duba in dai rsv ne ba sa cewa son sai child suka ce child ɗana ciki namiji yana ciki mace Allah ce fawailu lillazina yaktubuna ba bi mai kulu na hadha min indillah ce Allah ya tsine musu su sun rubuta su daga Allah ne kana son musulunci ya zama irin haka ne musulunci ya fi ƙarfin haka amma abin da zai fidda kai daga wannan shirin dan uwa ka tashi ka nemi ilimi ki tashi ki ilimi da ilimi ba wanda zai wasa da kai ba za ka zama kamar bal abuga ka inda ake so daga ƙarshe malam yana cewa ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصبح في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو العالم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف آبد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وإنك حميد مجيد Before finally we start praying, I just want to recapture the content of my sermonization. It is talking about the beauty of uh, worship. We have been created by Allah the Almighty for one single thing worship. You either worship Allah or you worship the demon, period. You either obey the Prophet or obey any charlatan, a liar, a dajjal, antichrist. Oh yeah. You either maintain the Quran or you go and maintain diabolical books. You either practice Islam you should practice or you practice voodooism. We as Muslims, we know where we're heading to. We've been created by Allah Almighty for a purpose. He said, I didn't create the jinn and button to worship me. Worship, worship, worship. You are eating is worship. You are drinking. You are scratching, you are irritated, and itching skin is worship. Sleeping is worship. Marriage is worship. Applying for admission in a university is, is, is an act of worship. Therefore, as a Muslim, know where you are. The death is coming. We are going to be taken to the grave, to be left there. No father, no mother, no wife, no pure water. It is your deed. We should be careful. The life is too short. Don't waste your time doing bad things. Avoid watching bad things. Seek for Allah's intervention, His cure, His divine intervention. This is the summary of my khutbah and summarization. Allahumma izzal Islam wal Muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din وانصر عبادك المحارب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ya arhamar rahimin Allah ka samu dace Allah ka haɓaka imaninmu Allah ka kashe masarar imani Allah ka yi mai ayyanmu tarbiyya ka tsara matanmu na musulmi da kowane irin sharri ka taimaka mu duk inda suke malaman sunna ka haɗa kan musulmi akan daidai ya rabbal alamin siyasar da ke tunkarowa zaɓe Allah ka sa a yi alkhairi ciki masu sharri Allah kauda mana su ya rabbal alamin halin da muke ciki na rashin tsaro muna cikin tsoro don nakan faɗa in kuna son tsawo. a cikin aya mai lamba 82 cikin